انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون kadai an sanya girmama ranar asabar ya zama wajibi ne kawai a kan yahuda wanda suka yi saɓani a cikinsa domin su huta a cikinta daga shagulgulansu su yi ibada bayan sun bata daga gane ranar juma'a wanda aka umarce su su yi bauta a ciki kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo zai yi hukunci a tsakanin waɗannan masu sabo a ranar alkiyama dangane da abin da suka kasance suna saɓani a cikinsa sai ya saka wa kowa da abin da ya cancanci shi